Barkan ku da haka ‘yan wa matasa barka mu sake saduwa da ku a cikin wannan shirin naku shirin mahaɗa fada kenan na maraicen ranar Asabar tare da ni Fanta Shamsu. Yau a cikin fadar tamu da ta da zangwa nan tsakar filin radio amfani da ke nan birnin Difa. Za mu tattauna akan ɗaya daga cikin manyan hanyoyin samun da ke gare matasa a Difa wato noman shinkafa kenan. Actualité oblige, nous allons parler de la culture du riz à Difa. En effet, le 30 mars dernier a été lancé ici les travaux de réhabilitation des aménagements hydro-agricoles de l'ADA et sur le site du Centre de développement agricole de DIFA, le ces travaux, financés à hauteur de plus de 2 milliards, permettront la mise en valeur de 230 hectares et aussi à la production du riz dépassé de 307 tonnes à 3228 tonnes. Mais aussi et surtout, cette réhabilitation permettra la création de 5672 emplois directs et 6440 emplois indirects des chiffres à vérifier sur l'ANP, l'agence nigérienne de presse harkar ta noman shinkafa da sayar da ita musamman l'opportunité d'emploi que cela représente pour les jeunes et son apport de la réduction du chômage à DIFA. Pour en parler ce soir, nous sommes avec Ibrahim Chetima, c'est le secrétaire général de la coopérative agricole Kalkari DIFA. Barka da zuwa SJ a cikin fadar zuwa wallahi kuma daga Studio Kalango. To bayan SJ kuma muna tare da Bagal Mele Usman shi ma yana ɗaya daga cikin mambobin cooperative Kangar da ke matari. Barka da zuwa. Barka da waraka. Sai kusa da shi akwai Kacalla Aminami shi kuma yana ɗaya daga cikin mambobin cooperative Agricole Difa Kura. Barka da zuwa Kacalla a cikin Barka da waraka. Mai magana Fanta Shamsu sai Abdulkadir Cambiano akan inji. masauraran mu yau a cikin fadar tamu da ta da zango kamar yadda kuka sha nan tsakar filin radio amfani da ke babban birnin difa za mu tattauna akan la production du riz a difa musamman wacce dama ce matasa ke samu a cikin wannan sana'ar wa'anne ramuka ne ita wannan sana'ar take rufe musu ita wannan sana'ar ya take tafiya su wane ne abokanan cinikayya sannan kuma wa'anne kalubale ne suke fuskanta a cikin aikin nasu da farko za mu ji ya ita wannan sana'ar take tafiya SJ da ku zan fara kun ji na sani kuna wannan noman na shinkafa? Haka ne haka ne. Ko akwai wata reglementation a nan ko wasu ka'idodi idan mutum zai shiga noman shinkafa? Ya wannan noman yake tafiya a nan difa? To, kun san a nan jihar difa noman shinkafa ya rabi kashi biyu. Muna da noma wanda ake cikin perimeter irige kamar amina jama'a idro kamar gado kamar cda kamar lada kamar sebelte kamar irin su bulanguri. to sauran su suna da ka'idodin su ke kamar za a baka gona kamar za ka biya da kamar wani dan kuɗi na ka huda bayan an yi noma an huda albarkacin gona kuma suna da ka'idodin su na cooperative da ake bi to mu kuma daga wajen mu kamar ma da na kashi na biyu wanda yake or perimeter wanda shi gonakai ne na gado na gargajiya wanda mutane ka je a cin gonaka ne baka biyan komi sai dai kan aiki zaka nema ka yi aiki tare da iyali su ne iri biyu wanda muka da noman shinkawa a nan cikin jihar ba mhm. ah. to wanne ne matasa suka fi baiwa karfi duka biyu babu wani matasa ba ciki cin mhm. yanzu misali in ka duba amina jima itura garikwal in ka lura duka wani guri gurin da ya shekara da yawa wanda in ka lura cikin gida a cikin amina jima in cikin gida ne kamar za a ba su perimeter 0.5 akwai masu biyu masu iyali da yawa wasu kuma zai yi kuma guda guda ne gare su to dole aikin nan da ake yi cin na ɗaya su mutane masu ƙarfi wannan su da su kaba da taimako su ne masu ba da ƙarfi a cikin gida na biyu kuma su ma suna da konakai nasu na kansu wanda suka yi noma don bukatarsu kuma ban da wani da gona ma suna zuwa cikin perimeter wannan suna aiki ana biyan su kamar aiki na kwadago haka sun gani wannan kamar haka ne kuma shi ma in ga duba wajen harkar or perimeter shi gonakai ne wanda na cikin gida ne kenan a cikin gida samari da wanda bai karatu ba me zai in ba kasuwanci ba ne noma ne to wannan gurin ne wanda shi babu wani ka'ida da zaka bi kawai baban ka ne zai yanka maka gona ne zaka je ka yi aiki saboda a kore zaman banza a kore kamar rashin aiki kuma banda shi ma wannan kuma wanda ya zamanto iya da karamin karfi iya shiga cikin gonakan na iya aiki na ko kuma ana biyan shi kuma ban da wannan in ka lura kuma wajen kuma da yake ƙara taimaka matasa 'yan kasuwa shi noman na iya bukata abubuwa da yawa kama ka samu mai essence wannan ko ka samu gazuwal eh wannan gazuwal ko gas na wani gasa a wannan ko ka samu harkar taki cin gane shi abu ne wanda matasan suka saidawa cin gane ko iya kawo ma matasa sosai shi ma wani taimako a cikin harkar su na kasuwanci ina gani kai a cikin harkar noma nan babu gehen da aikin shinkafa bai talaba matasa cikin ina ji sj ya muna bayani sosai a ciki ko da yake muna tare da matasan su ma zan ba su damar su tofa albarkacin bakin su a cikin fadar tamu a kusa da sj akwai bagal mele usman yana ɗaya daga cikin mambobin cooperative kangarta matari bagal mele ni za ku iya cewa dangance da samun matasa a cikin noma? Masha Allah, noman shinkafa ɗaya daga cikin wanda noma ne da wanda ya kamata mu matasa mu ba da ƙarfi. Mai duk da cewa ko kalubale da muke ɗan fuskanta tafiyar, mai duk da hakan dai ana na ana kokarta. Saboda yanzu noman shinkafa alhamdulillah da yake yanzu sabon saloma ya hito na rani a da abin mun shi a matsayinka na matashi wani amfani za ka iya cewa wannan noman ya kawo a rayuwarka a ba su yi ruwa bayi mm. abubuwan suna amfani suna da yawa kam gaskiya alhamdulillah mm. ana samu ana samu a rige gida kuma haka nan ma ajiya sai da na biyan bukatu da wasu sauransu da wasu ababe da na more rayuwa da wanda mutum yakan yi shi ana samu tafanin shi kenan abubuwa ne wanda battu musultuwa kwa mm. alhamdulillah sannan a tare da mu akwai kacalla aminami shi kuma yana ɗaya daga cikin mambobin cooperative agricole Fakura kacalla barka da zuwa barka da waraka kun saurari tsokacin da sj muna da kuma ƙarin bayanin da bagal mele akan abin da sj ya faɗa kuma a matsayin ku na matashi kuma mamburkin cooperative me za ku iya ƙara mana dangance da wannan firar ta mutum amfanin noman shinkafa ga matasa a nan jihar difa to assalamu alaikum bisa noman shinkafa alhamdulillah mu da ban ma iri waka sosai yanzu matasa yawanci na mashinkawa ake yi yawanci ma wayar kai da ake mana su mu su manyan mu wanda suke wannan suna gaya mana mu yi noma noma shine tushen arziki kwa dan saboda shine mun noma yanzu mun tashi mu matasa kowa da kowa noma yake yi bisabillahi alhamdulillah ya rufa mana asiri sosai noma arziki sai muna kuma tare da maida ya ganani wacce yanzu ta iso a cikin fadar tamu zamu ba ta dama ita ma ta yi mana bayani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masha Allah mun yi zaɗin irin nan da aka yi mana mazo akan aikin noma da ake bana dai a cikin ƙasa ƙasa da ƙasa man ne man da fakura kaman ku nawa ne mata ne zalla mata ne zalla wajen man mata ashirin da biyu ne eh muna nan muna gurfe man mu muna zubin kas muna zubin yan canjin mu naira ɗari biyu ɗari ɗari in mun tattara mun gama matsayin mu juna mu suna da matsala muna tallafa ma juna muna sana'ar mu a ciki muna jarin mu muna ba juna muna jujjuyawa Kun kuna noma muna noma musamman noman shinkafa wanda shine maudu'in mu na yau yawwa noman shinkafa wanda muna goyon bayan shi ɗari bisa ɗari da aka fara ko a matsayin ku na mata eh. ko matasa wani eh. amfani kuka samu a cikin wannan noman tun da kuka fara shi sha Allah amfani da yawa mun karu da shi akwai mun samu amfani abin da za mu ci mu share mu wanda za mu yi bukatunmu komi ba mu rasa ba alhamdulillah muna murna to mun gode sosai dam yan uwa matasa za mu jaye mu baiwa yan matan studio kalangu fili da za su gabatar mu da filin nan nasu wanda ake tema la rubrique rose tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou chers amis de la Fada, c'est l'heure de la rubrique rose et aujourd'hui je vous amène avec moi à la rencontre d'une jeune fille. Elle s'appelle Bakisa Garba. Elle fait des encens, divers encens d'ailleurs, et aussi elle est décoratrice car elle fabrique des objets de décoration. Mais aujourd'hui avec elle, je vais la voir surtout pour parler d'encens, surtout en cette saison pluvieuse qui s'installe pour avoir quelques conseils sur comment utiliser nos encens à la maison et quel genre d'encens utiliser en cette saison. Voilà, venez avec moi si vous voulez en savoir plus. Salam alaikum Balkissa. salam Samira. Comment tu vas Ça va bien, Super, merci de me recevoir. Je vous en prie, merci également. Ah, je t'en prie. Voilà, aujourd'hui, je suis là pour te voir par rapport aux enfants. Tu sais déjà que c'est la saison des pluies qui s'est installée. Donc nous sommes là pour prendre des conseils sur quel genre d'encens on doit utiliser dans nos maisons. Pour la saison des pluies, il n'y a pas meilleur que Gagap parce que c'est un encens qui dure longtemps et qui devient doux au fur et à mesure avec la fraîcheur ambiante. Nous avons tendance à voir que souvent quand on utilise les encens, on cherche beaucoup de braise ou beaucoup de charbon magique, deux ou trois pour mettre pour que ça fasse vite. Qu'est-ce que tu as à nous dire à propos de ça Le meilleur, c'est le cendre, c'est d'utiliser beaucoup de cendre que le charbon. Parce que le cendre, avec ça, ça dure plus que le charbon. Et le charbon, ça brûle plus l'encens et ça ne fait pas sortir beaucoup l'odeur. Ah ouais, donc ça fait de sorte que la vraie odeur de l'encens ne se dégage pas, mais plutôt euh, que de la fumée. mais oui. Et qu'est-ce que euh, tu as à nous dire hein, par rapport aux encensoirs Parce que tu en fabriques aussi. Oui. Quel genre d'encensoir peut-on utiliser pour nos encens, surtout pour protéger nos maisons Le meilleur, c'est les encensoirs en terre cuite. Ce sont les meilleurs que ceux en fer qu'on utilise là. Et pourquoi parce que ça garde chaud, ça préserve les presses et le cendre. Super. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux femmes et aux jeunes filles qui nous écoutent par rapport aux encens aujourd'hui, surtout ceux qu'on peut utiliser sur le corps pendant cette saison des pluies Je conseille le homra. Homra est forché pour les femmes. c'est liquide ou bien il faut le brûler Il faut le brûler. Merci beaucoup Bakissa de nous avoir reçus. On se dit à très bientôt. Merci aussi. Chers auditeurs de la rubrique Rose, c'est ici que je vous dis au revoir. On se dit à demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Je veux être celle que tu aimes, celle dont tu rêves, la solution à tes problèmes. Je veux que tu m'aimes d'amour, nuit et jour, que tu m'aimes sans détour. Aime-moi comme je sais faire, comme je préfère, mes peines fais-les disparaître. Car je suis moi dans tes bras, et moi sans toi je ne suis pas. Alors retour. Je t'aimerai jusqu'au bout de la nuit. Je t'aimerai jusqu'au bout de ma vie. Voilà, mes jeunes, c'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la fada. Inda yau anan filin radio amfani da ke garin Difa, muke ci gaba da tattauna akan maudu'in na yau, la production du riz à Difa opportunité d'emploi pour les jeunes. Deuxième partie de notre fada, nous allons à présent aborder la question de l'écoulement de la marchandise. Anan abin da muke son sani SG suwaye kuke sayarwa ko suwaye abokanan cinikayyar to madalla kisan ka mu je gurin abugar cinikayya kisan shi noman shinkafa a nan jihar difa abu ne wanda mu da kanmu yau iskowa ne kamar ya suna yi tun zamanin kakannin mu suka noma shinkafa tun ana lokacin ana cikin jahilci har yanzu zai zama to ana ya zama to shine noma galgadi na noma na ainihi ma kawai kuma kisan a duniya wannan ni noman bana naga tun shekara ya kama tun inda in wayo in samu gona na dai ban taba ganin an yi noman shinkafa mai yawa irin shekaran bana ba kuma wannan gaskiya sai mu Allah godiya wannan abu ne ina gani ya kara min imani ma a cikin raina me ya kawo hakan kuna gani kamar dan matasa bana ne suka shiga ko kuma wani dalili daban abin da ya kawo wani abu abu uku ne na ce miki ni noman nan bana ya kara min imani a cikin raina tun abu ne wanda mun jima muna roƙon Allah ubangiji Allah ya tabbatar mu da abin wannan hewa he bana Allah kawo shi kisan akwai lokutan shekara damana ruwan damana da suka fado aka yi damana bata bada mai kyau ba ba ko ina ka b'a baka shi gana shi shi gwamnan difa ya kira reunion a nan mgc ya ce a koma noman rani dan a yi sovan shekara bana kin gane ko to shi kenan mutane ya kira matasan gaba a da mu manoman da mu duk gaba ɗaya kira mutane ya ce a koma a noma rani to ne muka ce ah me za mu noma muka shinkafa za mu noma ya zama to ko ina duk inda ake idon da sun nan ma wanda ruwa ya ci ya ja baya aka shimke kin gane ko ya zama to shinkafa ga ta alhamdulillah ina ganin Allah rakan nan kalle ya dai wannan duk shinkafa ga da fita nan Allah ra duka ta in kun dawo bana ina babba ina da ku ci ridi manga kin gane ko <laughs> to inda waye mu gurin tambaye da komuni mm. shi harkar shinkafa a difa kiza har yanzu ana sayar shi cikin gargajiya in mun noma tsakanin kamar mata masu transformation su dauka su suka sai da galibi suka sai shinkafa in sun saya kamar gurbi su mai da wannan suna sa su suru su surha su hudda kwalhon shi sai kasuwa sai da kuma akwai yan kasuwa masu kawa Najeriya sun gani kuma akwai yan kasuwa gurbi su suka saya gurin manoma suna sai da mata wannan in ta yi tsada cin ga hanyar hanyar gargajiya ne ba ta yi kuma akwai yan Najeriya wanda za su turo kuɗi daga Najeriya a samun shinkafa da kuma a tura musu har yanzu dai he daga baya da aka he daga baya he daga baya da muka samu akwai eh, isarima banga wani kamfani ne sabo ya zuwa da dekortikan shinkafa daga bara zuwa bana ne shi hayan shi ma ko daga shi ma karamin kamfani ne bai da ƙarfi sosai wanda zai shiga shinkafa ga difa gaba daya to shi ɗaya ne kamfani wanda shi in ya nashi ya in nashi wanda ya noma in ya kare iya ne gurin gurin manoma amma ba shi bane kawai babu mai san shinkafa na da muga kasuwa mu sai da kawai tsakanin mu yan kasuwa ko mu kai Najeriya ko mata masu suka saya kawai mhm. bagal mele zan karkato wajen ku ku a ah, cooperative ɗinku ya ne su wane ne abokanan cinikayyar ku ya ne kuke sayar da taku shinkafar idan kun noma ta to masha Allah mu namu game da wannan da gaba da sai ya zana mana su mu in ma kamar tsarin nan da yake ya gayi shine dai kawai abin da tsarin da ake bi har yanzu ta ci saboda ɗaya biyu sai ga mutum dai noman shi haka nan dai ya kawo kasuwa ya sayar haka nan da 'yan mata su siya masu neman riba haka nan dai suke dan jujjuyawa shi ya ba wannan bane dai kawai dai ba wani sauyi da ake na zamani dai wanda ya kawo mana shi yanzu mhm. insha Allah to ku kuma kacelle kuma na ku bangaren haka ne kamar yadda suka faɗa ko ku kuna da wani tsari daban a'a ba wani tsari duka tsarin mu ɗaya ne mu kawai sai dai a kawo a yi shinkafa dai a kawo mhm. yadda ake hodi a kasuwa dai a saida ka sai da buhunka goma biyar shida ɗaya abun da dai ya ma wannan zaka ta ka sai da haka ne mu duka sarin mu ɗaya ne mai da kufa ku kuke noma kan ku kuke sayarwa kuma eh mu muke noma mu muke sayarwa a cikin ku mu rika jujjuyawa mhm, wa kuke sayarwa ko ya ne tsarin sayarwa muna sayarwa kasuwa mata da yara haka mazaje ma kawai ana saya duk wanda yake neman rangume buga muke a daro muke samu ba musu abahu muke samu ulle ya musa a daro haka mm. mun ka auna mun ga sa a leda muna saidawa tiya tiya rabin tiya tiya eh, muna samun shinkafa mu munyi muna samun buhu goma muna samun sama da goma munyi muna rarrabawa juna tsakanin mu kenan muna zurtawa muna tiya tiya rabin tiya tiya mu samu abin da muka samu wanda za mu ci ba yara mu ci eh. su shi san komo wajen ku wace matsala ce ke tasowa a fannin cinikayya abin da ga sun satawa a cinikai shinkafa kowa ya sani yanzu misali kai kin shinkafa da muke abu biyu ne ke kunsawa ya kunshi abincin gidan mu ma to shi cikin gida yanzu an kana da abinci ma kana da bukatu da yawa saura sai ganin ka kai ma mutum dillali shinkafa kama ko buhu goma ko buhu goma sha ko buhu ashirin ka ce gashi ina son kuɗi zuwa gobe zuwa jibi sai a jira sai talata har kasuwan difa an sai da ko mun gaggawa da yake ba za ba kuɗin nan ba sai a jira sai kasuwan mardi na difa in ya zo an ci kasuwa an kare an ga abin da firi ya zauna a kasuwa kana ba kuɗi cin babban matsala ne sun gani kuma eh, ban da wannan kuma su mata masu sussukawa ba duka mace bace take da jari nata na kanta wanda za su amsa ta dauka eh, ta suka cin gawa saida wata in ka bata sai in ta sussuka ta saida kana ta ba kudin ka sun gani to in ba shi bane ba ina gani ban ga ba wani abu a ce wannan in ka sai da noma shinkafa ka sai daga ce abu shaushaf wannan in ba kama a ce ran landi ba landi da marice ka kai ma dalali ka ce gashi ina son kuɗi gobe kenan mardi kwana ɗaya ne daga an cin mardi da mardi ka zuka kuɗin ka amma mardi in ta huce in ba wanda ke da bukata sosai ba don kaga ta kora alhamis ka ta shiga kasuwa wannan sai ka yi jiran mardi ta gaba ko firi ya faɗi ko ya tashi ko tsa inda yake da inda yake da wannan kuma wannan da kasuwa ne ke wannan dole sai ka jiran wannan amma wala wani shine babban matsala da yake muhimmi gare ta wajen harkar cinikayya insha Allah za mu dawo akan sauran matsalolin da kuke fuskanta kafin nan mu je hutu na takaitattun lokaci inda zamu bar wa kadar biyano zaɓi ya sa muna music pour la posa de la fada saurara bayan mu huta za mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na mu haɗa fada akan maudu'in mu na yau noman shinkafa a jihar Difa musamman opportunité da que cela representa pour le Zancen matsalolin da da manoma ke fuskanta shine wanda muka ɗauko yanzu haka kuma akan shi za mu rufe wannan shirin namu. da kai zan fara wannan tambayar ta bagal mele a cikin wannan aikin naku na noman shinkafa wata matsala ce ke yawan tasowa wata ke ci muku tuwo a ƙwarya yanzu kalubale da ake fuskanta matsaloli da wanda ake fuskanta na yanzu game da noma to an nome tukunan ne ake kaiwa cinikayya farkon fari dai abin da ake fuskanta game da noma to kowa dai ya sani siyan ambaliyar ruwa ake ta fama yau ba shekara ɗaya ba ba shekara biyu ba shekaru dai za ce game da kayan noma duka sun suhuwa wani forazi in shi ma forazi in shi ma ya ɗan fada a gashi da kuma karancin ruwa wannan shi ne game da kayan aiki kuma banda kayan aiki game da shi shinkafar to alhamdulillah na rani dai yanzu an same shi amma na na damuna wannan gaskiya irin nan da muke dan yake ba mu ƙwarin gwiwa na da da wanda muke amfani da shi yanzu ya cinye mana ruwa shi ne gambiya kakin eh shi dai mm-hmm, mm-hmm. yawa shi ne dai yanzu abin da matsaloli da ake fuskanta kuma game da kayan aiki kam gaskiya kaya sun sufa mm-hmm. kuma kayan aiki babu shi kuma babu aiki inda son samu ne kam gaskiya a yi mana dauki dai a agaza mana shi ne dai abin da zan ce dai a kusan shi akwai kacalla kacalla bismillah ku kuma a naku fannin wata matsalar ta ke sha muku kai wato alhamdulillah mun matsala mu yawa ne mhm. matsala mu na farko garin nan yanzu sai godiya kuma abu yi gashi nan kowa da kowa ya huta yake mhm. noma gashi nan muna cikin inshi kuma muna yi yanzu ruwa ya janye yanzu furaji na ke yawanci da furaji na ke yi yanzu furaji kin karantan furaji akwai shi akwai wanda wuri haka mai yanzu ma ruwa ba su samu isheshe mm. kuma yanzu ne lokacin shinkafa lokacin na shan ruwan ma mm. ya zo na na daya kenan na biyu isansu samu isansu shi ma akwai wahala wani kata ya jere ne ake yi buburu ba a samu kuma yanzu gashi nan wani zamani ya zo da gas ne na dafa abinci wannan da shi ne ake wannan kimma zamani da ya fito to yanzu shi kimma a difa yanzu ba a samu shi karanci ne hada koyi diyawa yanzu da waraka an mun hoto mun yi wannan kenan zaka gani mutane a layi a biyolo suna yawo gashi nan ka ta yi gashi nan kohan can kusa da nan siyanka kilo ne ko kat kilo ne nan kamfani na suke in ka ta yi daga can sani hi wannan mhm. in ka ta yi can ma yanzu kwanakin nan sun samu panikin na wannan kin na nan hotel kin su wannan mutane suka sha wahala ba kadan bane in ka zo kuma isa sun ma a ce babu in ka ta yi sun gashi na ko ina mhm. jere ne mutane masu motoci gashi nan masu na ga suna suna na sosai to muna da muna so a kara muna kayan aiki bisa bila gwamnati ya kama muna wannan kamar isansu kamar su gaskin nan ya kamata da gaskin nan kamfani shi wannan ma na garin ya kamata an so samu ne a kara su a samu wannan kin nan shine bayanin na to mai da ku kuma a na ku fannin wace matsalar sai ta fi sha muku kai mm, alamu fanni matsalar ta sha mana kai ko harkan kan kayan aikin nemo ma wani mai wani taki wani kayan aiki muna da karancin shi sosai na so a tallafa mana kan shi ɗari bisa ɗari. Yasu mm-hmm. shi zan komo wajen ku ina ji su duka sun kawo zancen wasu matsaloli amma akwai kamar wata babbar matsala idan kuna tuni yanzu da zan share fage na shiga shirin nawa na kawo zantan me ake cewa amnajman idro agricol na lada kuma kun ɗauko mini zance shi akwai matsalar tsaro kuma wacce ke sha ma manoma kai sosai sosai mhm. kisan eh, a kun ce matsala da mu barta sai daga baya eh, zai matsala daga baya to yanzu alhamdulillah kisan shi Allah wannan in kana mushi godiya kullun iya ƙara maka lahiya iya ƙara maka watata lalle akwai eh, matsala na insecurity na rashin na matsaloli a shekarun baya a difa amma a shekarar bana wannan sai ma Allah subhanahu wataala godiya da taimakon Allah da taimakon sojawa da duk FDS da wannan wallahi al'uwa hinci muke eh, matsalar eh, sekirte dai cikin kashi 100 bakwai wannan wala an ci ƙarshinta ta tunda da wannan baka da dama ka fita nan bayan gari kai noma yanzu duk inda ake noma wannan babu gurin da zaka gewaya taki ɗaya biyu baka samu jaman tsaro ba sai ma Allah godiya mu ma shugabannin godiya kuma matsala ta kwace wajen amin jama'a itura igurgwal kin san da mun ce miki shi na ce miki aikin bana wannan ya ƙara samun imani a raina ina miki rantsuwa da shekara goma sha biyu kenan muke bin baya inundation wani kamar da bagale hudi daga mun shibka ya nuna ya kai ya wani eh, kai ya fita ruwa ya zo cinye shekara takwas wallahi mun sai da ni da kana na sai da mota na sa a gona ya cinye dinariya na matan mu da mun sa a gona ya cinye sai muka tarwon Allah ubangiji Allah ya tsaida mu wannan inundasiyon wannan a shi wanda za a yi ba ruwa ban zai bar zawa a shi digini za a mu to sai a shekara bana gashi cikin ikon Allah yau gwamnatin da da muka tare yanzu an kawo an investir wajen fiye da miliyan dubu biyu wanda dan a kare mu mana eh, ambaliya na ruwa kuma ana aiki kuma aikin ina gani ni yau jiya mana na gaba na gani wallahi aikin ne wanda tsakani ga Allah kin shi da bi da komi mu da kan manoma aka ce mu duba an mun ga gurin bai mu je mu haɗi wannan gasa sai dai an ma Allah godiya wannan kawai in ma magabata godiya kina ji ko to hem goje gurin wannan matsala ce wanda an wuce gurin wannan to akwai matsala wanda ba a wuce gurin su ba kamar da wasu mutane suka wadi cin shino ma iya tare da kalubale da yawa akwai menene wani kamar fara wani tsuntsaye wani mai duk akwai su wannan cikin harka aiki kin gani wannan kuma shi ma yanzu shekarar bana gasar tsuntsaye sun fara yin banna kaɗan kaɗan a cikin ba ma ba ma kaɗan ba sun hana ɓanna ba kai kuma ga muna da matsalar na gas kin san yanzu da in ka muna da eh, gas da yake ana sai da butai jika biyu da kwadala ashirin ni ban da ni ban aiki da shi he ga zama in ka so gas wannan he ka sa abu a cikin moto na onda moto fa na onda da shi ne muke baruwa gas nan ko to da su a yamai wannan mu muna muna <laughs> muna shi muke to muna muke baruwa da shi kuma akwai essence to ya zama da cikin kwanakin nan an samu rupture na gas inda essence kuma kuma ga koma dugu lokacin ka an har aikin duk wannan ruwan kuma dugu duk ya ta yi dama zuwa ya shiga kuma ya ta yi yanzu da kage da babu babu mara wata da ruwa duka ya shanye yanzu da forage aka yi fansa ya ga iska forage mutum biyu mutum uku mutum hudu suna suna baruwa wani in ya baro da sai dare har gari ya waye ana baruwa a cikin difa saboda matsalar wannan matsalar ruwa da matsalar gas din wannan to cin gani wannan abubuwa ne wanda ya kamata a ce mutane mu eh, yi magana su ji wadda gaskiya ne abun wannan kuma ban da wannan akwai harkar wajen kamar in ka misali kamar wajen taki shekarar taki bana mun samu wahal taki ko da ke allah ya kamu shi ma wani alawus kaɗan akwai cooperative wani eh, project a game da gwamnati wanda ya muka samu taki wajen buhu dubu biyu da ɗari da wani abu wanda kama cikin kwamin indiya rajon indifa kwamin indifa zan ce wannan abun ne allah ya sa eh, matsalar take ta huta ta amma taki yanzu a kasuwa naira dubu hamsin ne yake kenan wanda bai samu ce dan duba kashi uku biyu ma ba samu ba kenan matsalar taka na zaka wata yanzu ga taki naira dubu hamsin wanda kamar ban san kimin in baka shi baka taki kiga kenan wani wanda ya kai ya kai shekara sai ana mashi idan da sayo ina samu jiga 25 ashirin jiga 25 ci abincin kashi ko zai sa taki cin wannan shi ma matsalar sosai wannan ga kayan aiki sun wahala an zo ba motor pump noma ne na gargajiya muke yi babu tartara muke wannan ga irinmu namu na daƙin wannan iri babu ya zama to iri gambeka babu shi tunda muna an bi zatin shekara bana damuna mu noma an Allah ra mu noma gambe kawanta babu iri to wani abu tsolin da yawa wanda bai kai ba wani in na zana muku sauran kai magarba to abu ne kawai he dai a sa gaba a yi kuka ga ubangiji kamar inda ya kawo gyaran amina jama'a wannan da aka yi na lada kuma ubangiji Allah ya kawo solution a cikin sauran abun ni ina ganin kuka na kuka na kitan mai kuka na gurbin ubangiji kawai mun gode sosai to bismillah am um, bagal malik yanzu dai taron mu wannan da kuka kira to alhamdulillah mhm. godiya nake musamman gidan radio amfani studio kalangu kuma magana ta karshe da zan yi game da kalubalen dai kun ga yanzu dan uwana wannan katalla ya hudi ga shi ko ruwa ya janye wani ko ba shi da forajima wani na makwabcin shi ne yake ga dai shinkafa da ya kai ya fara fudowa kai da yanzu shi ne gurin kwamban ma ne wanda ya kamata yi shi kayi mishi sakaci yanzu cikin biyu kwana ɗaya biyu na uku wannan bai samu ruwa ba gaskiya kam za a samu matsala game da wannan maganin gaskiya game da foraji wallahi inda sun samu ne a yi mana agaji na gaggawa wanda rijansu ne kam gaskiya shine dai iya abin da zan ce dai hmm. Avant de clôturer, nous allons d'abord accueillir Sénon 50% et sa chronique du jour. Amis de la FADA, bonsoir. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une importance capitale pour notre quotidien, le respect du code routier au Niger. En effet, les routes sont des artères vitales de notre société reliant les villes et les villages, permettant les échanges économiques et les déplacements personnels. Mais ces routes peuvent également devenir des liés de tragédie lorsque les règles qui les régissent ne sont pas respectées. Eh bien, le code de la route est un ensemble de règles établies pour réguler la circulation des véhicules et des piétons. Ces règles incluent des limitations de vitesse, des priorités, des signalisations et des règles de conduite en général. Elles ont pour objectif principal de prévenir les accidents et de garantir la sécurité de tous les usagers de la route. Au Niger, comme partout ailleurs, le respect de ces règles est non seulement un devoir civique, mais également une condition essentielle pour préserver des vies. Le respect du code routier revêt plusieurs dimensions cruciales. Par exemple, la préservation des vies humaines. Eh bien, les accidents de la route sont parmi les principales causes des décès et des blessures graves. En suivant les règles comme euh, respecter les limitations de vitesse ou ne pas conduire sous l'influence de l'alcool, on réduit considérablement les risques d'accidents. Il y a aussi la fluidité du trafic. Un respect strict des règles de circulation permet d'éviter les embouteillages et les blocages facilitant ainsi une circulation fluide et efficace. Parlons à présent de la protection des piétons et des cyclistes. Et oui, les usagers vulnérables comme les piétons et les cyclistes sont particulièrement exposés. Le respect des passages piétons, des faits de signalisation et des priorités permet de les protéger efficacement. Il y a aussi l'aspect économique. Les accidents de la route ont un coût élevé pour la société frais de médicaux, perte de productivité, dommages matériels. En évitant ces accidents, on réalise des économies substantielles. C'est tout pour euh, aujourd'hui, amis de la FADA. On se retrouve demain pour la suite. Merci c'est nous. haka ne yawan matasa muka kawo ƙarshen shirin nan namu na muhaɗa fada na maraicen wannan ranar Asabar. Et aujourd'hui nous étions en compagnie de Ibrahim Chetima, le SG de la coopérative agricole Calcaria DIPA. Nous étions avec euh, Bagal Mele Ousmane, membre de la coopérative Kangar Matari. Nous étions aussi avec euh, Katiela Aminami, membre euh, de la coopérative agricole d'Ifakura. Nous étions aussi donc avec euh, Maïda Yaganani, membre du groupement des femmes euh, kamuwa kasuduwa tare da su kamar yadda kuka shi mun tattauna akan wannan sana'ar tasu ta noman shinkafa wace tana daga cikin manyan sana'o'i wanda matasan jihar suka dogara da ita a cikin wannan shirin namu mun ji yadda wannan aikin noman shinkafa yake tafiya mun ji su wane ne abokanan cinikayya su mun kuma ji matsalolin da ke kawo musu cikas sosai a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma gobe da Allah ya kai muna rai inda za mu dawo muku da wani sabon shirin kafin ku ci gaba da kasance tare da shirye-shiryen studio kalon التانجو مع السلامة